بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل وأعظم الناس غرورا من اضطر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نكد والآخرة نسيئة والنكد أنفع من النسيئة ويقول بعضهم ذرة منقودة ولا درة موعودة ويقول, ويقول آخر منهم لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها ولا أداء اليقين للشك وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله والبهائم العجم أعقل من هؤلاء فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت وهؤلاء يقدم أحدهم على أطبه وهو ينظر إليه وهو بين مصدق ومكذب فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه, ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرا لأنه أقدم على علم وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد به وقول هذا القائل النكد خير من النسيئة فجوابه إنه إذا تساوى النكد والنسيئة فالنكد خير وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكبر وأفضل فهي خير فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد ابن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع فإيثار هذا النكد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة فما مقدار أمور الإنسان بالنسبة إلى الآخرة فأيهما أولى بالآكل إيثار الآجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا قطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه ويقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووئيده وصدق رسله أو تكون على اليقين من ذلك فإن كنت على يقين فما تركت إلا برة آجلة منقطعة فانية أنقر لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع ولا انقطاع له وإن كنت على شك فراجي آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله وتجرد وقم لله ناذرا أو مناذرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه فهو الحق الذي لا شك فيه وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق آجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يؤز من شاء من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواهيها ولا يعتني بأحوال رئيته بل يتركهم سدى ويقليهم حملا وهذا يكده في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفا نطفة إلى حين كماله واستواء واستوائه تبين له أن من أني به هذه العناية ونقله إلى هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرف به ولا يؤرفه بحقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وأن الإنسان دليل على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله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 mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata daren laraba ashirin da ɗaya ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa talatin da hudu, wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi mai albarka wanda muke karanta littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na al'imam ibn qayyim aljauziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na talatin a jerin gwanon majalisanmu na wannan masallaci kuma wannan shine na ɗari biyu da shida. idan ba manta ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana nan akan batun da yake yi na tsawatarwa ga waɗanda suke saban Allah da zummar cewa ai Allah ta'ala mai gafara ne mai rahama ne saboda haka ba su da matsala ibn al-qayyim yake nuna musu cewa wannan suna rudar kansu ne suna rudar kansu ne suna yaudarar kansu da kansu yace wa a'zamul khalqi ghururan man igtarra bid-dunya wa 'ajiliha fa atharaha 'ala al-akhirah Warazu ya biha min al-akhirah mala yace faslun fasli ce wa azamul khalqi ghururan wanda yafi kowa rudar kansa da yaudarar kansa mani igtarra bid dunya wa ajiliha shine wanda ya rudu da duniya ya rudu da sakamako na gaggawa da zai samu ko jin daɗi na gaggawa da zai samu a nan duniya wannan ya ruɗe shi fa'ataraha alal akhira. sai ya fifita duniya akan lahira wa radiya biha min al ya yadda da duniya fiye da yadda yadda da lahira hatta ya kula ba'du ha'ula har ma zaka ji wasu daga irin waɗannan ruɗaɗɗun wani daga cikinsu yana cewa a duniya naqdun wal akhiratu nasi'a ai duniya kuɗi hannu ne layira kuma bashi ne wato wannan kuɗi hannu yanzu ne za ka samu ka ji daɗinka wannan kuma sai nan gaba wannan kudu an minan nasi'a ya ce saboda haka ai kuɗi hannu ya fi bashi amfani waya ƙulu ba a zuhun zarratun mankoda wala zarratun mau'uda wani kuma za ka je yana cewa ai kwai a baka ya fi kaza a kurki to a dan baka kaɗan wanda gashi a hannunka ya fi ka jira wanda yake da yawa amma ba a hannunka ba waya kulu akharu minhum wani kuma rudaddan sai ka je yana cewa lazzatu duniya mutayaqqana ai shi jin dadin duniya jiyajiyan dadin duniya wani abu ne na tabbas abu ne na tabbas gashi nan kana gani kuma kana ga masu jin daɗin gasu nan idan ka yana nuna maka su waladzatul akhirah mashkukun fiha amma jin jiyajiyan daɗin lahira wannan kila wa kala ne babu tabbas wannan kuma tabbas ne wala ada'ul yaqina lishakki shi don haka ni ba zan bar abin da yake tabbas ba in kama abin da yake kila wa kala to mala ya ce waɗannan su suka fi kowa rudar kansu suka fi kowa yaudarar kansu a duniya tuman da zai rudu da duniya ya fifita ta akan lahira bal tuksiruna alhayata duniya dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita rayuwar duniya ne tare da cewa lahira ita tafi alkhairi ita ce kuma mai wanzuwa har abada ba za ta kare ba ma inda kum yanfad wa ma inda Allah baq Abin da kuke takama da shi a duniya mai karewa ne amma abinda yake lahira wannan madawwami ne mai tabbata ne har abada ceto babu wanda ya fi wani ruduwa babu wanda ya kai mutumin da zai fifita duniya da abin da zai samu na gaggawa na nan take a cikinta na jin daɗi ya fifita ta akan lahira har ma ka wani yana cewa a duniya naqdun wal akhiratu nasi'a wan naqdu anfa'u minan nasi'a ce ai duniya wannan kudi hannu ne wato sha take magani take nan take zaka samu abin da zaka samu na jin dadi ba za a ce ka jira ba amma lamarin lahira shi jira ne kamar wanda zai bada bashi ne kaga shi sai ya jira wannan kuma kudi hannu yanzu zai karba yanzu zai bayar ceto wannan ai shi yafi amfani in ji wannan rudaddan wani kuma ya ce zarratun mankoda wala durratun mauda. wai ce kaza a abin nan ki abin nan kwai a baka Ya ka kaza a kulki wato ka samu kaɗan amma gashi a hannu ya zo hannu ya fi aika jira wani abu mai yawa mai tsada amma bai zo maka hannu ba alkawarinsa kawai aka yi maka wani kuma ya ce lazzatun duniya muta ai jin daɗin duniya wani abu ne na tabbas mun ga masu jin daɗi ɗin mun ga waɗanda Allah ta'ala ya shimfiɗa musu duniya da yadda suke holewa suke fantamawa suke kai kawo a cikin jin daɗin duniyar mun su muna mu'amala da su muna ganin su yau da gobe amma lazzatul akhira mashkukun fiha amma jin daɗin lahira wannan kila wa ne wannan abu ne da ake shakka akwai shi ma ko babu akwai waɗanda ma ba su ma yadda cewa akwai lahira ɗin ba ba su yadda akwai aljanna ba da abinda ta ƙunsa na jin daɗi ko akwai azaba ko wutar nama da abinda ta ƙunsa na azaba ko wanda su ba su yadda da wannan ba suna ganin cewa wannan duk hikima ce dabara ce kawai ake yi don mutane su zama mutanen kirki a ji daɗin rayuwa saboda kawai wani ya cuci wani saboda wani ya kyautata ma wani amma in aka matsa da tunani da bincike suka ce duk wannan abu babu wannan ra'ayi ne na falasifa duk kafin zuwa musulunci waɗanda suke ganin abin da annabawa suke zuwa da shi wannan khitabul jamahir ne al-khitabul ne al-jamhuri kamar da suke ta al-jamhuri wato kawai dai ana yi wa jama'a magana ne kamar irin ta 'yan siyasa za zo suna campaign suna ta gaya muku alkawarra ba don wani abu don kawai ku zaɓe su don kawai ku ji kuna son su amma a hakikanin gaskiya ba yi za su yi ba wani ya ce ma zai fanfan fura ko zai fanfan zuma kai daga ji ka san ba yi zai yi ba amma yana faɗa maka don ka ji daɗi ka yadda ka zaɓe shi ka yadda ka so shi to suka ce haka annabawa suke magana akan lahira da jejiyan daɗinta ta ce wannan abun ba tabbas a ciki to wanda ya rudu ya yi asarar duniyarsa da lahirarsa shi ne wanda zaka je yana faɗar irin wannan lazzatul duniya mutayaqqana wa lazzatul akhirah mashkukun fiha wannan idan ba mutum bai faɗa haka kai tsaye ba wani lokaci zaka ga wasu suna abin da suka ga dama a nan in an musu nasiha an musu wa'azi ce to ai kana da tabbas amma can kana da tabbas zaka ji daɗin akwai tabbas ma za ka shiga aljannar ai nan amma nan kana da tabbas ga kayan morewa nan da holewa ya za ka yi kawai ka saki abin da kake ganin shi tabbas ga shi a gaban ka jira abin da baka da tabbas wani ma ce ai duka lalibai ake a duhu ba lalle a tsinta ba saboda haka ba zai saki na dafe ba haka kawai yana ga samu ya haƙura ya jira wani abin da baya da tabbas zai samu to gara ya samu a nan in an je can bai samu ba shi dai ai bai bi babu ba nan da ya dan lasa ya manta cewa in aka je can ran da ubangiji ta'ala ya ce mala'iku wuzuhu fa gunnuhu to duk wannan abin da ya ji na daɗi fa ya manta shi ba. kamar yadda annabi ya gaya mana hadisin da muka gabatar a baya da an tsoma shi tsomawa ɗaya a cikin jahannama ce hal marra bika na'imun qab wallahi ma marra na'imun qab ka taba jin daɗi tun da kake annabi cewa yi ta bi an ami ahalin duniya wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya ka ta waye ya fi kowa jin daɗi wanda ya fi kowa samun abin da yake so a duniya za a zo da shi a tsoma shi a cikin wuta tsomawa ɗaya kawai a ɗago shi a ce ka taɓa jin daɗi a duniya ce shi tun da yake tun da yake bai taba jin daɗi ba kaga duk ya manta daɗin da ya ji to kaga in ba talbisu shaitan ba talbisu iblis ya za a mutum ya fifita abin da yake dan jin daɗi ne kaɗan wanda kuma yake mai ƙarewa akan abin da yake na tabbas wanda kuma shi yake dawwama cewa haza min a'zami talbisil talbisi shaitani wa taswilihi mala yace wannan yana daga cikin manya-manyan wato eh, rikitarwar shaidan shaidan rikitarwa da mutum ya cakuɗa masa lissafi wa taswilihi ya sa masa waswasi a cikin zuciya mummunan waswasi wal baha'imul ujbu aqalu min haula mala yace gara dabbobi dabbobin waɗanda da ba sa magana ba a magana da su gara su sun fi waɗannan hankali wato dabba wacce ake ganin ta ba ta cewa in ko in ta fi waɗannan masu magana ɗin da Allah ta'ala ya ba su hankali ta fi su hankali fa innal bahimata idza khafat madarrata shay'in lam tuqdim alayhi walau duribat domin dabba in tana jin tsoron abu ba yadda za a yi ta tunkari abin abin nan in tana jin tsoron wani abu zai cutar da ita babu yadda za a yi ta tunkare shi ta durfafe shi ko da kuwa an dake ta ko da za a dake ta za ta yi ta tirjiya sai dai a nuna mata fin karfi a kama ta a jefa ta da karfi amma za a yi ta duka kaga tana tirjewa tana cijewa tana dagewa amma wa ha'ula'i mu ahaduhum ala aqabihi wa huwa baina musaddiqin wa mukazzib amma kaga waɗannan su kuma mutum yana dirka dirkakar halakarsa ya dirkaki abin da zai halaka shi alhalin yana mai gaska tsakanin gaskatawa da karyatawa wato abin da dama yake cewa shakka shine kana jin abin ta wani bangaren gaskiya ne ta wani arewa gaske ba ne kana kai kawo wato 50-50 hamsin-hamsin hamsin kana jin eh zai yiwu hamsin kuma kana jin kai ba zai yiwu ba kaga bai na musaddikin ne wa mukazzib abin nan kasan zai cutar da kai ko kana jin hamsin cikin ɗari zai cutar da kai hamsin ba zai cutar da kai ba kaga akwai wani ihtimali a zuciyarka na cewa abin akwai yiwuwar ka cutu dabba ita ba ta samu ma wannan abin nan ihtimalin a zuciyarta ba amma in dai tana tsoron zai cutar da ita to ba za ta gabaci abin ba to mala ya ce gara dabba kenan da su in in amana ahaduhum billahi wa rasulihi ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة شيرون كسول متاني idan ɗayansu har ya yi imani da Allah da manzan Allah ya yi imani da haɗuwa da Allah ranar gobe kiyama ya yi imani akwai sakamako amma duk da haka yake ganin gara ya ji daɗi a duniya da ya ji daɗin lahira malaci in har akwai imani da Allah da manzansa a zuciyarsa da imani na cewa akwai ranar kiyama akwai sakamako amma duk da haka yake irin waɗannan maganganu mala ya ce to wannan ya fi kowa a ya fi kowa da dama ya fi kowa da dama ranar gobe kiyama yana wa aqdama ala ilmin domin yana sane ya dirka ya abin da zai cutar da shi yana sane ba wai bisa jahilci yayi ba wa in lam yu'min billahi wa rasulihi fa ab'id lahu idan kuma har bai yi imani da Allah bai yi imani da manzon Allah ba to Allah ya kara nesa da shi wannan wanda ya ƙara nisa kwarai kwarai da gaske tunda har ma yana ganin cewa gara ya more rayuwarsa ta duniya saboda ita ce tabbas sannan sai mala ya ci gaba da ba su ansa gaba-gaba a kan maganganun da suka yi cewa ƙaunu hadal ka'il an naƙdu khairun minan nasi'a maganar mai maganar nan da yake cewa kuɗi hannu ya fi bashi ce fa jawabuhu amsar da ya kamata a bashi annahu idza tasawa an-naqdu wan-nasi'a fa naqdu khairun idan har da bashin kuɗi hannu da bashi ɗin duk daidai wa daida ne ba ɗaya bai ɗara ɗaya ba to babu shakka gara kuɗi hannu za ka sai da abu kuɗi hannu da bashi ɗin duk ba wani bambancin farashi to gara baka kuɗinka a hannu wannan ko shakka babu haka yake amma wa in tafawata wa kanatin nisbatu akthara wa afdala fa huwa fa hiya amma an har za su samu za a samu tazara za a samu fifiko tsakanin kuɗi hannu da bashi za a samu fifiko kanan da tiyatu aksara abinda za ka samu in ka sayar bashi ya fi yawa wa afdala ya fi daraja sama da ka sayar kuɗi hannu amma raɓaɓa ba tare da ka samu wani abin kirki ba babu shakka kai bada bashin wata ɗaya wata biyu a baka ya fi maka abinda za ka sayar yanzu a saya dubu ɗaya wani kuma zai saya amma ba shi da kuɗi amma ya yadda ya saya dubu biyu babu shakka ka hakura ka bashi bashin ya fi ka ba wancan ya baka dubu ɗaya wannan a hankalce ma haka yake fa kaifa wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha ka nafasin wahid min anfasil akhirah to wannan inda ma haka abin mukarana take to da watakila ma za a ga akwai dan kusanci kusanci to abin kuma ba haka yake ba duniya gaba ɗayanta daga farkonta har ƙarshenta ba tafi numfashi guda ɗaya ba daga cikin numfashin numfashin lahira wato numfashin umru duniya kulluhu la yusawi nafas min anfatil akhirah ko shekara nawa za ta yi duniya za ta ƙare amma lahira har abada hayatun ce abadiya ba ta yankewa so kaga ka ce ka zaɓi irin wannan rayuwa da ko shekara nawa za ka yi a duniya ƙarshe dai akwai ranar da za a ce an yi wane yanzu babu shi za za ka fifita rayuwarka a nan akan rayuwar ta in ka shige ta har abada ko babu ranar kare ta ya ce kama fi musnadin Imami ahmad wa tirmizi kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad da tirmizi hadisi yana cikin sayo muslim kamata yi a jingina wa muslim a ɗauko shi daga muslim saboda shi wannan zai fi tabbatar da inganci hadisi ne sahihi hadisin al-mustawrid ibn shaddad ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce madduniya fil akhira illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji' ce duniya idan aka kwatanta ta da lahira ba ta zamo wani abu ba face kamar ɗaya ya shigar da ɗan yatsansa cikin teku ba cikin ƙorama ba ko wani ɗan kududdufi cikin teku kusa manya-manyan tekunan duniya ka sa ɗan yatsanka sannan ka fito da ɗan yatsan ka duba mai ta ebo a ciki mai ta raga daga wannan tekun to kaga a ce ka zubar da wannan lahirarka wacce ita ce a matsayin teku ka fifita abin da ɗan yatsanka zai dangwalo daga cikin ruwan wannan tekun kaga hauka ya kare anan ya fara anan ya kare anan fa itaru hadha an-nakli ala an-nasi'a min a'zami al-ghabn wa aqbahi al-jahl mutun ya fifita wannan kudi hannun akan bashin to wanda yafi yafi kowace irin asara asara yafi kowane jahilci muni wato mutun ya ce gara wannan ɗan danshin da yatsansa zai lakato daga teku fiye da ruwan teku ɗin kaga wannan ya fi kowace asara girma ya kowace wani jahilci muni malai cewa idan kana haza nisbatu duniya bi majmu'iha ila al akhira idan wannan ta ce wato alakar duniya da lahira aka kwatanta ta in aka kwatanta duniya da lahira ga yadda za ta kasance fama miqdaru umrul insani bin nisbati ila al-akhirah wannan duniya fa ake magana tun daga kafuwarta tun daga faruwarta har zuwa naɗe ta ba wai ana magana shekarunka ba kai wannan dugon ruwa din ko in ce danshin ruwan da yatsanka zai zai lakato daga cikin ruwan teku gaba ɗaya, wannan ana magana umru duniya ne kulliha daga kafuwarta har zuwa a naɗe ta to ina kuma ana maganar shekarunka kai a matsayinka na ɗan adam kai kuma a yaya za a yi misalin idan dangwalan ɗan yatsa ɗaya daga teku wani shine rayuwar duniyar gaba ɗaya to kai kuma rayuwar ka dangwalan me ba na ji akwai abin da za ka kwatanta dangwalan sa ne kawai ka ɗauka babu komai ma babu ma ta babu babu ma can can ƙasa babu ma ba ta farko farko ba fa ayyu ma aula bil aqil to wane ne yafi cancanta ga mai hankali isaru al ajil fi hadhihi al muddati al yasira wa hirmanu al khair al da'im fi al akhirah mutun ya zabi jin dadi na gaggawa a dan wannan kankanin lokacin ya haramta wa kansa alkhairi na har abada a lahira wannan shi ya fi mata a matsayinsa na mai hankali amtar ku shay'in haqirin saghirin ko kuma ya bar wani abu wanda yake ba mai wani daraja can ba ba wani abin da yake kankani munqati'in an qurbin wanda babu wahala zai wuce wanda zai zai kare da wuri-wuri li ya'khudha ma la qimata lahu dan ya karba abinda ba za a iya kwatanta kimarsa ba abinda ba ka iya kimanta shi ba shine lahi abinda sakamakon lahira gidan aljanna jin dadin lahira wannan la qimata lahu ay la yuqawwam ba za a iya cewa ga kimarsa ba wala khatara lahu ba za a iya cewa ga wani abin da yake daidai da shi ba ai la nazira lahu babu wani abu da aka iya cewa yayi kama da shi yayi daidai da shi wala nihayata li adadihi adadinsa kuma ba shi da karshe wala ghayata li amadihi lokacinsa ba da ƙarshe ba da gaya wannan zaka zaba ko ko wancan dan jin dadin kaɗan na dan lokaci kaɗan na wani abin da bai taka kara ya karya ba shi za ka fifita babu shakka mai hankali ya san wanda zai fifita saboda haka wancan magana ma annaqdu khairu minan nasi'a wannan bai ma kamata ka kawo ta dangane da abinda mutum zai samu na nan duniya na jin daɗi da abinda Allah ta'ala ya aje masa a ranar gobe kiyama ya tanadan masa na jin daɗi ba wa amma qaulul akhar malai yace amma maganar wanda zai ce la yatruku mutayakkanan limashkukin fihi ba zan bar abin da yake tabbas ba in kama abin da yake kila wa kala fa yuqalu lahu to wannan ya kamata a ce masa imma an takuna ala shakkin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rusulihi ko dai ka zama daman can baka yadda ba kana shakka da irin alkawarin da Allah ta'ala ya yi na aljanna ga mutanen kirki wa wa'idihi ko alkawarin narko da ya ga mutanen banza wa sidqi rusulihi ko gaskiyar da gaskiyar manzanninsa kana shakkar ko dai ka zama daman can baka yadda ba kana tantama aw takuna ala yaqinin min zalika ko ka zama ka tabbata ka sakankance har zuci cewa wannan abin haka yake Allah alkawarin aljanna ga 'yan aljanna ya alkawarin wuta ga 'yan wuta kuma abin nan da ya faɗa haka yake tabbas ne sannan abinda manzanni suka zo da shi duka gaskiya ne ba shakka ya zama na haka yake a zuciyarka fama tarakta illa zarratan ajilatan munqati'atan faniyatan an qurbi to abinda zaka bari anan fa in kunta ala yaqinin in ka zama kana da yaqini har zuci cewa duniyar nan ba ita ce karshe ba akwai ranar lahira akwai sakamako akwai tanadin da Allah ya yi ga mutanen kirki da mutanen da ba na kirki ba kowa da tanadin da Allah ya masa in ka zama kana da wannan yakinin to abin da za ka bari a nan duniya wani ɗan abu ne kankani bai taka kara ya karya ba wani ɗan abu ne na gaggawa da zai zo amma mai karewa mai yankewa mai karewa ba da daɗewa ba li amrin mutayakkanin la shakka fihi kasancewa abin da zaka bari din nan za bar shi ne saboda wani abin da kake da tabbas a kansa babu ko shakka a kansa walan qita fihi kuma ba zai yanke ba saboda haka ashe ka ga ba tara kai ba aiki kai da hankalin da Allah ta'ala ya baka awo kai kuma awon ya zama ya dace tunani kai a mahallinsa saboda haka kai kai ne kai aiki da guzurin da Allah ta'ala ya maka na hankali wa in kunta ala shakkin in kuma kana shakka ne kana tantama akwai lahirar ko babu akwai wuta din ko babu akwai sakamako ko babu wannan baka gama yadda a ranka ba kana jin cewa zai yiwu ko ba zai yiwu ba faraji ayatin rabbi ta'ala ala wujudihi, wa qudratihi wa mashi'atihi wa wahdaniyatihi to ka sake komawa ka yi tunani gare da ayoyin Allah ayoyin Ubangiji ta'ala waɗanda suke nuna akwai shi ayoyin da suke nuna shi mai iko ne kuma mai mashi'a ne kuma shi kadai yake baya da abokin tarayya la sifofinsa wa la ayyukansa wa sidqi rusulihi waɗanda suke nuna manzanninsa sun yi gaskiya fi ma akhbaru bihi anhu cikin duk abin da suka ba da labari game da shi ka je ka karanta ayatul kaun halittu da Allah ta'ala yayi na sama da ƙasa da rana da wata da taurari da duwar watsu da tekuna da ƙoramu da ainihin halittu daban-daban na itatuwa da tsirrai da dabbobi da halittunka kai kanka halittarka kai kanka da ubangiji ta'ala yayi da ni'imomin da ya yalwata a bayan ƙasa na iska da kake shaƙa da abin da kake ci kake sha ka tsaya ka yi tunani akan waɗannan jarrar ka cire komai daga zuciyarka ka cire abin da da ka riga ka kulla wa zuciyarka ka aje shi gefe ka yi tunani bi tajarrud wa qum lillahi naziran ka tsaya dan Allah kana mai duba a cikin waɗannan abubuwa munaziran kana mai gwara hujja da hujja hatta ya tabayyana laka har ka gane أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه har ka gane cewa abinda manzanni suka zo da shi daga Allah gaskiya ne babu kokonto a cikinsa wanda khaliqa wannan khaliqa hadha al'alam wa rabb as-samawati wal ardi yata'ala wa yataqaddas wa yatanazzah an khilaf ma akhbarat bihi rusuluhu anhu ka gane cewa malikin wannan duniya kuma ubangijin sammai da ƙasa ya ɗaukaka ya tsarkaka gabarin ya saɓawa abinda manzanninsa suka ba da labari game da shi ubangiji ya tsarkaka ya ainihin ofinta daga dukkan wani aibi a ce ubangiji ya sha bamban da irin yadda manzanninsa suka sifanta shi ya sha bamban da irin abinda da alkur'ani ya zo mana da shi na sifofinsa in ka tsaya kai wannan tunani za ka gane haka wa man nasabahu ila ghairi zalika faqad shatamahu duk wanda zai jingina Allah zuwa ga wata sifa da ba sifar da ba manzanni ne suka zo da ita ba aka san sifar da manzanni suka zo da ita game da Allah to wannan ya zagi Allah wa kadzabahu ya karyata Allah wa ankara rububiyyatahu wa mulkahu ya yayi inkarin wato ya ya musanta cewa Allah shine ubangiji shine kuma mamallakin kowa da komai wato malam ana yana cewa idan mutum shakka yake to majalul kauni maftuhun amamahu ga duniya nan wannan littafi ne budadde da ko baka taba zuwa makaranta ba zaka karanta shi Allah ta'ala da ya baka hankalin da zaka karanta ayoyin da suke cikinsa. kaddara baka yadda da ayoyin da suke cikin alkur'ani ba baka yadda cewa daga Allah suke ba baka yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zo da shi gaskiya ne. to shikenan aje wannan din da baka yadda da shi ba ga safahatul kauni nan maftuha ga shafukan littafin duniya nan halittu da Allah yayi a buɗe suke wannan baya buƙatar ka je makaranta ko ya buƙatar wani malami ka tsaya ka yi tunani fito kai kadai ka tsaya ka dubi sararin samaniya ka dubi yadda Allah ta'ala yake gudanar da rana da wata ka dubi yadda rayuwar dan adam take gudana da halittarsa wannan shi kadai in za ka yi tunani bi tajarrud ba tare da ka riga ka kulle wani abu a zuciya ba don shi tunani ko ma me yana bukatar ya zama kana da tajarrud ko magana ce kake yi da abokinka ko abokin husumanka abokin jayayyanka sai zama babu tajarrud daman ka zo ne da niyyar ka tabbatar da wata manufar ka kai wani abu ne ka kunso a zuciyarka kake so sai ya zama sai an yarda da shi to yana da wuya a cimma a cimma wani gaci ko a cimma wata matsaya saboda man kana ka zo ne ka riga ka gama hukunci sannan ka zo a ka ajiye dukkan wasu aqidunka da ka gada daga iyayenka ko ka tashi a cikin kabilarka ko a ƙasarka cikin al'ummarka ka ga ana yi bar ma'alufat kulliha otur kullal ma'alufat duk abubuwan da ka saba da su da a je su yanzu kumbi jarrod. cire komai a zuciyarka kawai ka tsaya dan Allah kawai kana so ka gano hakikanin gaskiya Za ka gada cewa waɗannan abubuwa da manzanni suka zo da shi na sifofin Allah da abin da ya ba da labari game da kansa wannan gaskiya ne za ka gane cewa sifanta Allah da kishiyar waɗannan abubuwa da annaba suka zo da su cin wato fuska ne cin mutunci ne ga ubangiji kuma bacin ubangiji ne kuma ƙaryata ubangiji ne ƙaryata rububiyarsa ce iz min al muhal al mumtani inda kulli dhi fitratin salima an yakuna al malik al haqq ajizan aw jahilan la ya'lamu shay'an wa la yasma' ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا قال يتي من المحال الممتنع يرى daga بالنبا da ba hankali ba zai taba fahimta ba ba zai taba karbo a hankalce ba a ce inda kulle zai fitratin salima ga dukkan wani wanda Allah ta'ala ya ba shi lafiyayyar fitra wanda zuciyarsa ba ta gurɓace ba ta gurɓace da wasu aƙidu miyagu ba ta gurɓace da wata shubha ba zuciyarsa tana nan yadda Allah ta'ala ya halicci tun a karan farko fitrarsa lafiya take a ce ya fahimci ko ya yadda a zuciyarsa an dan ya kuna malikul haqqu ya zama na sarki mai cikakken mulki na gaskiya ya zama kuma ajizan mai gajiyawa ne au jahilan ko ya zama mai jahilci ne ya zama ajizan akwai abin da yake fin karfinsa a ce almalikul haq ubangiji ta'ala sai akwai abin da zai gagare shi abin da ya fi karfinsa sai dai ya haƙura kawai ba yadda zai yi kamar yadda za ka haifi ɗa dan ya fi karfinka ko mutum auri mata matar fi karfinsa ko wani wanda zai samu sa shugabantar da shi cikin wata jama'a jama'ar ta fi karfinsa a ce shi ma ubangiji ta'ala ajis ne akwai wata wani bangare da yake fin karfinsa wannan mai fitira salima lafiyayyen hankali lafiyayyen zuciya ba zai taɓa fahimtar haka ba ba zai taɓa yadda da wannan ba ko a ce jahilan ya jahilci wani abu a ce wanda ya yi halitta gaba ɗaya wanda ya halitta na akwai kuma abin da bai sani ba akwai wani abu da yake ɓoye masa akwai wani abin da bai gane shi ba har yanzu wannan ba zai yiwu ba la ya alamu a wace bai san komai ba wala yasma idan baya ji baya gani baya magana baya cewa a yi baya cewa a bari baya ba da lada ya sakawa waɗanda suka yi kyakkyawan abu baya ukuba ga waɗanda suka ɓata baya ɗaukaka wanda ya ga dama baya ƙasƙanta wanda ya ga dama wannan mai hankali mai lafiyayyen hankali ba zai iya ba zai yiwu ba ya ce haka ya yadda da haka wala yursilu rusulahu ila atrafi mamlakati wa nawahiha ba zai aika manzanninsa zuwa ga yanki daban-daban na masarautarsa ba da nahiya daban-daban ba wala ya ta nemi ahwal ra'iyatihi ba ruwan shi da halin da talakansa ko halittunsa suke ciki bal ya turqum sudan a zai kyale su ne haka nan kara zube wa yukhallihim hamalan ya basu haka kamar dabbobi a sake babu mai kula da su mala ce wa ya yaqdahu fi mulki a hadi al-bashar wala liku bihi ko wani ɗaya daga cikin masu mulkin duniya ne muta cikin mutane a ce ga wani mai mulki a ƙasarsa amma ba iya katakus ce gashi nan ai ba zai iya kamai ba wannan suka ne ko a ce gashi nan amma jahili ne matsalar kenan matsalar gashi dai an sa shi shugaba amma jahili ne bai san komai ba wannan suka ne ko a ce gashi nan amma fa baya ji baya gani dindin haka yake duk abin da ake yi bai sani ba dan kurma ne kuma baya gani wannan ba yabansa aka yi ba sukan shi aka yi ko a ce gashi nan bai iya cewa a bari bai iya cewa ai ko a bari bai iya wato git kara ya ce ka a tsallaka yana gani za a yi abin da aka ga dama wanda duk aka jingina masa wannan sukansa aka yi ko mun kankanta sarautarsa ko mai unguwa ne a unguwarsa ka sifanta shi da waɗannan sifofin kaci mutuncinsa sai kun kai ruwa rana da shi ko da masoyansa ka ce ba shi da katabus baya ji baya gani baya iya cewa komai baya iya sawa baya iya hanawa jahili ne wannan ba yabansa kai ba sa kai a ce ba iya kara ma wani mukami ba iya daga wani bai masa promotion ba iya ma wani demotion ba iya aika wani wani guri cikin masarautarsa ya ce je kaka yi kaza ko je ka kawo kaza ko haɗu da suwa ne bai da wannan daman ba ruwan shi da talakawansa ya basu kamar dabbobi kowa yana buga-bugarsa yadda yake so wannan kowane iri mai mulki ka sifan shi da wannan siffofi babu shakka ka gama cin mutuncinsa to kuma a ce almalikul haq shi haka yake wanda ya duniya da abin da yake cikinta duka a ce haka ya yi ta kawai sakaka a banza afa ma afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un kuna tsammani haka kawai sakaka a yahtabu al-insanu an yutraka sudan a bar ku haka kawai a zube kara zube ba hikima ba hikima wato ko a hadin nas ka kaga ka same shi ya dau wannan ya dora ya sauke wannan ya hada wannan ya kunce wannan yana ta aiki yana yayi wannan yayi wannan a ce me kake ya ce kawai ni dai na yi dai kawai me kake so ka yi wallahi ni kai na ba san me kawai dai ni dai na ga dai in yi shi wannan wannan ya tabu wannan a kawo da shi <laughs> zai yi banna nan gaba ba za ya ga gana aiki ba hikima ba ba dalili ba wata gaya idan kai da ni da ire-iren mu ba za mu so a jingina mu zuwa ga wannan ba gaga mutum a kofar gidan shi yana kaye kaye ka san da hikima me yasa ya dauke wannan me yasa ya matsar da wannan me yasa ya lika wannan me yasa ya cire wannan akwai abin da yake so akwai ga yadda ta sa yayi to amma ci shi ubangiji haka yayi kawai ya sake mu kawai yayi ta yin halitta kawai ba gaya ba manufa wannan layu tasawwur duk mai fitira salima ya san ba za ta yiwu ba ashe ba haka kawai ya juye mu ba ya yi duniyar da abin da yake cikinta yake sarrafa ta tun lokacin da ya halice ta amma ba wata gaya allati yi ilaya to wannan kamar ka zo ka samu mutum ne yana ta ɗora abubuwa ɗaya sakan ɗaya sauke ya liƙa ya cire ya mi amma bai san me yake yi ba ba ya da wata manufa a cikin wannan aikin idan har kai ni irin mu ba za mu so a jingina mana wannan ba kuma yana zama ta waya ne a haƙƙin mu to ina ga wanda yake almalikul haqq wanda ai kaga shine wanda ba za ka sifanta shi da wannan ba ce wa hadha yaqdahu fi mulki ahadi muluki al-bashar wa la yaliqu bihi ɗaiɗaikun sarakunan mutane ma wannan yana zama suka gare su kuma abu ne da bai dace da su ba fa kaifa yajuzu nisbatul malik al-haqq al-mubin ilai yaya zaka jingina Allah ta'ala mai cikakken mulki na gaskiya zuwa ga irin wannan mala yace wa idza ta'ammala al-insanu halahu idan mutum yayi la'akari da yanayinsa min mabda'i kaunihi nutfatan tun daga farkon halittarsa yana nutfa wato yana yana dugon mani ila ni kamalihi wastiwa'ihi har lokacin da zai kammala ya daidaita mutum ya duba tun daga lokacin da yake dugon mani a mahaifar mahaifiyarsa ko a tsatsan mahaifinsa zuwa mahaifiyarsa har zuwa lokacin da zai zama kamilin mutum ya zama cikakken mutum da mutum zai la'akari da wannan ta bayyana lahu anna man uniya bi hadhihi al-inaya wa naqala man uniya bihi hadhihi al-inaya wa naqalahu ila hadhihi al-ahwal wa sarrafahu fi hadhihi al-atwar la yaliqu bihi an yuhmilahu wa yatrukahu sudan zai gane cewa duk wanda shi ne ya yi masa ya kula da shi ya kula da shi irin wannan kulawar ya ciro shi cikin waɗannan zo cikin wannan yanayi daga wannan hali zuwa wannan hali daga nutfa zuwa alaka zuwa mudga zuwa izam zuwa insan janin zuwa tifil zuwa shab zuwa ya fito da shi cikin irin waɗannan atuwar din wasarrafa fi hadhihi al-atwar ya sarrafa shi cikin wannan wato yanayi bayan yanayi la yaliqu bi an yuhmilahu wa yatrukahu sudan to bai dace a ce kuma ya watsar da shi ya sake shi ya bar shi haka nan sakaka la ya'muruhu wa la yanhahu ba tare da yana umartar sa ko ya hana shi ba wala yu'arrifuhu huquqahu alayhi ba tare da ya gaya masa haƙoƙinsa a kansa ba wala yusibu la yu'aqibuhu ba tare da yana saka masa ba ko masa ba wanda duk yayi ta'ammuli zuwa ga wannan ya tabba zai yiwu ba Allah ta'ala ya bar dan adam haka nan duk da wannan inayar da ya lullube shi da ita tun daga lokacin da yake nutfa har lokacin da ya zama mutum cikakke ya zama kammalallen mutum ya mallaki hankalinsa a ce Allah ta'ala ba zai bashi wata doka ba ba zai umarce shi ba ba zai sa shi ba ba zai hana shi ba ba zai ƙara kiwonsa ba kuma zai sake shi haka nan sakaka haka kawai ya tsawo ya yi ta ainihin abin nan kara kainarsa ba tare da ya kula da shi ba ce walau ta'ammala abdu haqqa ta'ammul lakana kullu ma wa ma la yubsiruhu dalilan ala at-tauhid wa an wal ma'adi wa anna al-qur'ana kalamuhu ce da a ce bawa zai yi ta'ammuli ya tsaya yayi tunani da hankalinsa tunanin da ya dace da duk wani abin da idansa zai kai kansa duk wani abin da zai gani da idansa da ma abin da ba zai gani da idansa ba amma an labarta masa shi da ya zama dalili ne da yake tabbatar da tauhidi dalili ne da yake tabbatar da annabci dalili ne da yake tabbatar da ranar tashi bayan mutuwa dalili ne kuma da yake tabbatar da cewa ƙur'ani maganar Allah ce mala yace wa qad zakarna wajha listilari bizalika fi kitabi imanin ƙur'an, mun ambaci fuskar kafa dalili da wannan a cikin littafinmu na rantsan-rantsan alkur'ani shine littafin at fi aqsam quran da ibn al-qayyim al-qayyim littafin sunan shi at fi aqsam quran ya dauki rantsan-rantsan da Allah ta'ala ya cikin alkur'ani ya musu sharhi tun daga bakara har zuwa nasi duk inda Allah ta'ala ya rantsuwa to sai ya faɗi abinda rantsuwa ta kunsa da abin da Allah yake yin rantsuwar a kansa da dalilin yin rantsuwar to yace duk mun yi bayanin wannan mun kawo wasu wani bangare na fuskar dalili da take tabbatar da haka inda muka yi magana akan faɗar Allah fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun hula laqawlu rasulin karim ina rantsuwa ko ba sai na yi rantsuwa sai ladin nan sai lace fala wa kusimu ma'ana ina rantsuwa bima tubsiruna da abin da kuke gani wa ma la tubsiruna da ma abin da ba ku gani innahu la qawlu rasulin karim lalle shi wannan alqur'ani magana ce ta wani manzo wanda yake mai karamci shine jibril wanda Allah ta'ala yake aiko shi da shi wannan zala ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin alqur'ani mala'ika jibrilu da Allah ta'ala yake aikowa shi yake zuwa da shi daga Allah allamahu shadidul quwa zumin ratin Ya yace wazakar na qarafan min zalika inda qawlihi wa fi anfusikum afala tubsirun yace haka nan mun ambaci wani bangare na irin wannan dalilai suke tabbatar da kadaitakar Allah suke tabbatar da annabci suke tabbatar da akwai lahira inda muka yi magana game da faɗar Allah ta'ala da ya ce wa fi anfusikum haka nan akwai aya a cikin kawunanku a kankin kanku afala tumsiruna ashe ba kwa gani ba kwa ganin ayar da take jikin halittar ku ku kadai mala yace yayi magana a cikin wannan aya cikin suratul zariyat wa annal insana dalilun li nafsi ala wujudi khaliqihi da yake nuna cewa dan adam shi a karan kansa gudan dalili ne wanda yake nuna Allah ta'ala shine mahaliccinsa wa tauhidihi yake nuna tauhidin Allah wa sidqi rusulihi yake nuna gaskiyar manzanninsa wa isbati sifati kamalihi yake tabbatar da sifofin kamala na ubangiji a karkashin wannan wannan ayar a cikin littafin at-tibyan fi aqsamil qur'an ibn al-qayyim ya shimfida bayani faffada mai yawan gaske dangane da halittar da Allah ta'ala ya ta ɗan adam da hikimar da take cikin halittar kowane ɓangare na jikin ɗan adam Allah ta'ala ya ajiye kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin ɗan adam da irin hikimar da Allah ta'ala ya ajiye a ciki ibn qayyim ya yi dogon sharhi ba kaɗan ba a ƙarƙashin wannan ayar tun daga lokacin da ɗan adam yake qatratu ma ɗugon ruwa har ya dawo ubangiji ya samai da wannan ɗugon ruwa ya zama lahman ya zama izaman ya zama ƙasusuwa waɗanda suke haɗe da juna ubangiji ya sa masa gaɓoɓi daban-daban da jijiyoyi iri-iri kowace gaba a mahallinta da amfanin da take yi wa ɗan adam kowace jijiya da aikin da take a jikin ɗan adam ya sa masa ƙofofi guda tara kofofi guda tara kofa guda biyu na ji sune kunnuwa kofofi biyu na gani sune idanu sannan kuma kofofi guda biyu na shaka sune kofofin hanci guda biyu sa masa kofa guda ɗaya wacce ta nan zai ci ya sha ya yi magana ya yi numfashi ya sa masa kofofi biyu na fitar da abin da yake ya gama amfani a jikinsa kofar bawalinsa da kofar ga'idinsa sannan ya sa masa ya sa masa waɗannan ƙofofi guda tara ce sannan a cikin yadda Allah ta'ala ya masa halitta ya sa masa wato a cikin a cikin kunnensa da idansa da bakinsa kowanne ya sa wani ruwa wanda ya dace da wannan halittar a kunnensa aka sa aka sa wani ruwa ruwa wanda yake mai daci mai daci wanda zai iya kare kunnen daga dukkan wani ƙwaro wannan ruwan mai daci dafi ne da yake kashe ƙwari da zarar ƙwaro ya shiga sai ya mutu sannan aka yi aka yi kunne da kwanoni haka ba yi shi kofa abin nan ba da yi shi kofa ko mai yazo kawai sai ya wuce aka yi shi to da ya zo a kwarmi na farko sai wannan abin ya rike shi kuma a iya tsakale shi kafin ma ya yi nisa wanda aka sa a baki za ka sa shi mai daɗi ne mai daɗi ne hulu saboda ya dace da abin da za ka ci ka sha ka ji ɗanɗanansa aka sanya na ido kuma sai ya zama na ido yana da yana da zafi yana da zafi yana da kuma muluha yana da gishiri gishiri sannan yana da zafi ta yadda zai hana wato wato abin nan zafin da yake cikin ido ba zai bar shi wannan ruwan ba zai bar kitsan da yake jikinsa ba ya narki sannan a bakinka ubangiji ta'ala ya halicci haƙora da harshe da kowanne da irin aikinsa kai mai dogon sharhi wanda wani abu ne da dan adam zai tsaye sa kawai kowace gaba ya ɗauke ta ya fasa bayani da irin wannan mahalli ba mahallinsa ba ne amma ya fasa bayani ya faɗi irin hikimomin da suke ƙarƙashin kowace gaba hatta gashin da yake jikin mutum da inda Allah ya sa gashi da inda bai sa gashi ba me yasa Allah ya sa gashi akan mutum ya sa gashi a hamatarsa ya sa gashi a abin nan dinsa a gabansa amma bai sa masa gashi a tafin hannunsa ba bai sa masa a goshinsa ba bai sa masa a tafin kafafuwansa ba akwai hikima da ta sa ya sa a nan bai sa a nan ba me yasa Allah ta'ala ya rufe kowane kashi a jikin dan adam amma bai rufe haƙora ba da cewa kasusuwa ne me yasa Allah ta'ala Ya yi kofar hanci guda biyu bai yi ɗaya ba me yasa hancin ya yi shi a tsakiya bai yi shi a tsakiyar goshi ba bai yi shi a ƙeya ba me yasa idanuwa suka zama biyu ba zama ido ɗaya ba kamar na dujal <laughs> suka zama biyu ko kai a motar ka kana son ka yi tafiya da safaya taya saboda in ɗaya ya samu za ka ɗauko ɗaya to kaga wanda ya samu matsala ido ɗaya sai ci gaba da gari da ɗayan hanci kofofinsa biyu yana shaƙa iska ya kai zuwa huhu ya kai zuwa sauran sassan jiki sannan kuma daga nan har ilayu iska tana dawowa ta fito bayan ta gama aikinta in ta fito kuma tana amfani har ilayu in ta fito ba kin banza ba fitowarta wajen fitowar iskar da ka shaƙa ta gama amfani a cikinka za ta fito ta makoshi to zaukace za ta fito kuma za ta fito da sauti kana magana ta fito da sauti iri iri kaga ta gama amfani a ciki amma ta zo makoshi kuma tana maka amfani to haka kowane abu da Allah ta'ala ya yi ya sanya shi ya zama akwai hikima haƙora turmin abin nan da kake turame da kake tauna abinci da su kake kidadda tsabi da su ka nika da su aka yi maka wasu a dama wasu a sama da ƙasa ba yi kawai bangare guda ba saboda ya zamana kowannensu yana taimakawa ɗayan in ka gaji da tauna daga nan ka koma na, in ɗaya ya samu matsala ka da ka yi ta tauna a ɗaya inda ba bi ba ne ɗaya eh, kullum kake tauna kuma sai ya samu matsala da wuri amma in ana ɗan canzawa ka jefa nan ka jefa can musamman kai mai yawancin nama ne <laughs> kaga sai sai su taimaka wa juna to Allah ta'ala ya su da irin wannan wannan siga ba don ko ba dan dan amfaninka ubangiji ya maka harshe harshen nan bai sanya shi ya zama wani kashi ba da harshen kashi ne da kake zato Ya yi shi yafi kowanne kowace gaba sauki da saka yau a jikin ɗan adam wato rashin nauyi harshe yafi kowace gaba rashin nauyi a jikin gabobin ɗan adam saboda saboda shi yafi kowanne motsi babu gaban da take aiki kamar harshe duk gaba za ta yi aiki za ta gaji amma ban da harshe ka taba ji an ce wani ya ce harshe na gaji to da yawan motsin harshe baya gajiya ta kai shi da sassauci ba shi da nauyi aka yi ma kunnuwa gashi nan su ba kashi ba su kuma wa nama da ya sake kamar kunnan akuya ba aka yi shi gashi nan da gautsi saboda in ka tashi kwanciya ka kwanta nan ka kwanta nan cikin sauki kai yanzu da a ce kashi ne kamar kamar kaho ya za ka kwanta <laughs> ba za ka iya kwanciya ba sai aka yi shi flexible zai abin nan da ka daga kuma zai koma yadda yake ba zai liƙe ba kuma ko wanda ya tashi kunnan sa <laughs> ya liƙe duk yadda ya kai ga budewa ka kwanta ko awa nawa kai in ka tashi sai ka ga ya koma yadda yake example ubangiji ya yi shi da wannan ya yi shi kuma a gefe bai yi shi a gaba ba yadda ya idanu sai aka yi shi a gefe saboda ya rika jin ya rika jin sauti daga dama da hagu da gaba da baya in yana nan yana nan sauti in ya bullo ta nan ya ji ya fito ta nan ya ji ya fito ta nan ya ji haka nan ma nan bangaren sabanin da anan aka yi shi ko da nan aka yi shi sai zama na baya da wannan damar cikakkiya ido kaga sai aka yi masa murafa sama da kasa aka yi wannan murfin na wanda yake na jikin idan da kuma wannan gira da take da take saman shi gira wannan take saman shi aka sa masa gashi sai da ko gumi kai da ya zo nan sai ta tsotse ba zai shigo idan ba da ya fada cikin gashin gira ya tsotsa gumin kaga ba zaman banza take ba sannan ga waɗannan makaran sama da ƙasa Allah ya sa makarai sama da ƙasa aka sa abin ganin can a tsakiya ɗan ƙarami amma duk da haka duk ƙanƙantarsa kuma sai ka daga kai ka ga sasannin sama da ƙasa, ka ga duwar wasu manya manya da wannan ɗan abin wanda bai kai ya kawo ba za ka kalla sannan aka yi shi da murfin da suke budewa su rufe su bude su rufe ba sa yankewa su bude su rufe su bude su rufe saboda yadda wani amma ba zai fada ba kullum cikin budewa suke su rufe amma kunne sai ba a yi masa murfi ba shi saboda sauti shi gani wani abu ne wanda in ka rufe ido ma ka bude abu ne da kake gani ko dai ya zama na jauhar ne ko ya zama art ne ka'imun bil jauhar dama abin da za ka gani kenan ko art ko jauhar abin da yake jiki ne gashi nan ko da ka rufe ido ka bude za ka shi ko ya zama qa'im bil jawhar wani sifa ce kamar farin farin fentin nan ka bude ido za ka shi ka rufe ka bude za ka shi amma sauti ba haka bane sauti in ya zo wuce shi kenan ba dawowa zai ba saboda haka sai aka bar kunne a buɗe ko da wushi. saboda komai ya zo kawai ya shiga ba tare da ya samu matsala ba amma da ana riga kafin ka bude ya riga ya tafi sai ka ji ana me kace me kace ce na ɗan rufe kunne na kaɗan kafin buɗe ka sai aka bar shi a buɗe irin waɗannan abubuwa ibn al-qayyim ya ta ambatan su waɗanda dukkan su wa fi anfusikum ne afala tubsirun ayoyi ne da suke a jikinka kai da za ka tsaya kai tunani ko su kadai sun isa su gaya maka cewa akwai Allah ko su kadai cewa babu wata babu wani abu mai tsari da halitta tsari irin wanda Allah ya yi maka babu shi duk wata halitta da za a yi duk wani abu da za a halitta ba mai tsari irin na irin na dan adam to shi yasa yace da zai yi ta'ammuli zuwa ga waɗannan da ya gane haka faqad bana anna al-mudayyi'a maghrurun ala taqdiraini taqdir sidqi tasdiqihi wa yaqinihi wa taqdir takzibihi wa shakki da haka zance ya bayyana cewa mutumin da yake tozarta dokokin Allah yake yin abin da ya ga dama wanda yana rudar kansa ne ko kawai rudadde ne bisa dukkanin takadirin guda biyu ko dai ka bisa takadirin gaskatawarsa da yakinin sa ko bisa takadirin karyatawarsa da sa abin nan rudadde ne ya rudu kansa ne kawai Allah ta'ala ya ba mu gamdatakar dacewa abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وأن يجي يوشني أكي أذكار نيما شمبايل لأسر كوبايل مغرب أذكار نمساء suna farawa tun daga la'asar har zuwa dare duk lokacinsu ne azkar na sabah suna fara tun daga asuba wasu ce daga hudowar rana har zuwa la'asar Wannan ya ce akan wannan maganar cewa kudi hannu ya fi bashi a madamar daidai wa daida suke to a iya cewa ba da kaya bashi ta hanyar bambanta farashin farashin shi da kudi hannu ko ya halatta mu sa shi kuɗi hannu dubu ɗaya amma ba shi dubu ɗari biyar wanda ma kwatankwacin irin wannan tambaye ya yi na farko ya kamata a fahimci wani abu akwai mahalli na bayanin hukuncin wata matsala ta fikihu akwai mahalli kuma na warware wani abin da ba fikihu ba a nan ba maganar ciniki yake ba maganar waɗanda suke bibita duniya akan lahira cewa shi wani abu ne da zaka samu nan take wancan kuma sai kai jira wannan shine mahallin da yake magana ba tattauna matsala yake ta fito ba ba mahalli da aka dauki kuma wani hukuncin fito a nan ba kowane kowanne mahalli akwai irin magana da ta dace da shi li kulli maqamin maqal kulli maqalin ɗaya kenan ya kamata a fahimci wannan a daina tunanin yan ya zo maganar matsalar aji mai zai ce ta wani matsala ce ta fi fiƙihu shi ne bai utaksi ka ba mutum bashi ya rika biyan ka a hankali ka ƙara masa akan farashin da zaka bashi idan da a ce kuɗi zai biya hannu wannan matsala ce da malamai suke saɓani a kanta ibn al-qayyim yana daga cikin waɗanda suke ganin halaccin hakan babu komai ibn al-qayyim ra'ayinsa babu komai don ka ba mutum bashi ya rika biyan ka a hankali farashin kuma ya fi farashinsa da a ce kuɗi hannu zai saya yana ga wannan ciriki ne kuka yi ka gana ma ka saya ka gana ma ka bari yana ganin halaccin wannan da yawa daga cikin malaman fiko suna halatta wannan wasu kuma kaɗan daga cikinsu suna ga wannan bai a bai'atai ne fi bai a suna hujja da hadisin abu huraira man ba'a bai'atai ne fi fi-bai-a a falawa a huma ba. wanda zai ciniki biyu a ɗaya to ko da ya karɓi farashi mafi kankanci ko kuma ya zama abin da ya karɓa ƙari riba ne ce ba a bai a taini fi bai a suka ce fassararsa shine ka ce yanzu in yanzu za ka biya kuɗinsa kaza amma in zai kai sati ɗaya ko wata ɗaya to za ka ƙara kaza suka ce shi shine bai a taini fi bai a ciniki ɗaya ne amma an yi shi guda biyu ya zama yana da harshen damu yanzu ko kuma in an juma to suka ce a ah, hadisin ya ce falahu su huma ba. ko dai ka karbi kudin da yake farashin da yake kasa ko kuma ka karbi mai yawa ka karbi riba wasu kuma suka ce wannan ba shine bai a ta nufi bai ba wannan bai a ce daya ciniki ɗaya ne ai ba ka zo ka yi masa farashi biyu ba abinda ka zo ka ce masa za ka sayar masa da shi bashi ka kudinsa ba ka yi masa baki biyu ba ce saboda haka wannan bai'a ɗaya ce kuma ita bai'a ai ba ta zama bai'a sai ka saya na sayar maka shine bai'a na saya na sayar maka ko ka saya eh na saya to lokacin ta zama albai, aka kulla ciniki amma idan ka zo ka ga kaya ne in gaya maka farashi wannan bata zama bai ba ballantana a ce an yi bai a tai nufi bai'a saboda haka suna ganin wannan kai ne kai aka gaya maka farashi amma da a ce bayan an sayar maka abin da farashinsa sai ka ce to ka saya sai mai abin ya ce gaskiya in ba za ka bani ba sai ka kara mu to kaga a nan ya yi bai a tainifi bai a tunda duk farko an yi ciniki guda ya riga ka sayar mata daga baya kuma ya kawo batun cewa tunda dai bashi ne sai ka kara amma in tun farko wajen magana tayi ne ya gaya maka ga farashinsa to wannan bai zama bai a tainifi bai a ba matsala ce ne wacce akwai sabani akan ta a nan wurin da muke maganar duniya da kiyasin ta da lahira ba mahalli bane na maganar fikihun bai ace ni fi bai'a amma wasu tunan hankalin su yayi can ban sani ba ko ko cinikin su ne ala ayi halin wato har kullun ka zama mai sauƙaƙawa mutane sai Allah ya sauƙaƙa maka mai kuɗi hannu da wanda zai saya bashi ya zama da kai musu mu'amala ta sauki rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada samhan idza qada Allah ya ji kan bawan da yake mai saukin kai ne idan shi zai saya ko zai sayar in zai saya mai saukin kai ne ba wanda zai matsa wa dan kasuwa ba sai ya kure masa riba ayi ayi ayi a kasa cin komai a hannunsa A haka mata in ka kula sayawa ya dan maka sauki kawai ka bashi zama mai saukin kai ne wajen saya haka wajen sayarwa ka zama mai sauki ne to sai Allah ta'ala kai ma ya sauƙaƙa maka ya tausaya maka man yassara ala mu'sirin yassara Allah alai wanda duk ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin matsatsi shi ma fa Allah zai sauƙaƙa masa aljaza'u min jinsil amal to ya zama na kana kawo wani a tunaninka ba wai kana tunaninka ga wani cikin matsuwa da damuwa ka ce to ka samu wanda zaka hau kansa ba zaka ka same shi baya da kuɗi a hannu ya kuma damu yana son ya mallaki abin ka ce to sai ka hau kai shi fiye da kima in kai haka to kakkai tunanin kai ma ubangiji ta ala zai maka rangwame kana bukatar rangwame a gurin ubangiji ko da yaushe to ka rangwamta wa bayansa arrahimu ya yarhamuhumur rahman to ya kamata ka rika ka rika kawo wannan a ranka ina so a yi min bayani akan wannan matsalar ta ce ina da miji ya shiga shaye-shaye baya dawowa gida sai cikin dare sosai idan kuma ya kwanta bacci ba zai tashi ba sai sha biyun dara ko karfe daya sannan zai sallar asuba ko kaji asuba <laughs> zai sallar sha biyu dai wai zai sallar asuba ya ce na yi masa nasiha ya gire nawa sannan na sanar da iyayensa da nawa su ma sun yi ya ki dainawa to menene matsayin aure na da shi da kuma neman shawara game da halin da nake ciki babu shakka Allah ya jarrabe ki da Allah ya jarrabe ki da mai shaye-shaye ko mara sallah ba ga shaye-shaye ga shi kuma ba ya sallah wanda ba ya sallah a lokacin ta sai sha biyu wannan aikin banza yi sallah asuba da Allah ta'ala ce a yi ta asuba kawai je sha yayi marisa kuma zo ta bacci kuma sai da rana ya yi tashi ya sallah kuma sai Allah zai karɓi wannan sallar abin ya zama wasa kenan inna salata kanan ala mu'mina kitaban mawquta wanda ya zama zancen wofi kenan a gurin sa lokacin da Allah ya sa din ya zama shi ba shi ban da shi a ciki saboda haka wannan Allah hakika ba sallah yake yi ba kuma ga shaye-shaye da wannan musiba ce ba babban musibar da ita ce maganar ba wacce ta kai magana sallah din shaye-shaye kansa musifa ce amma ta sallar na ita ce mafi girma domin babu abin da bawa zai tozarta ya zama ya yi girma kamar sallah ce don abin wanda ya tozarta sallah to sai ya tozarta ma sauran sauran rukunan musulunci inda zai tozarta sallah to wannan shine babban hadarin mutum ne wanda malamai suke ta tantama ma akan musuluncinsa musulmi ne ba ko ba musulmi ba ne wasu ma suna ganin ba ma musulmi ba ne irin wannan a haɗari ne zama da shi saboda haka ki yi ƙoƙarin yadda za ki ko dai ki yi ƙoƙari ya samu ya tuba ko kuma ki yi ta kanki amma zama da wannan ba ba za ba za mu ba da nasiha akan a ci gaba da zama da shi ba wata rana sai ya sha wani abu ma zo idan ne ke yanka yadda ta sha faruwa irin wannan wanda ya ce menene hukuncin menene kalmomin da Allah ta'ala ya ba annabi adam ya ce fatalaka adam rabbi kalimatin fataba alai ita ce wacce Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul a'raf qala rabbana zalamna anfusana wa na taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin suka ce ya Allah mun zalunci kanmu mun cuci kanmu idan baka baka gafarta mana baka ji kanmu to lana kunan da min al khasiri lalle za mu zama cikin hasararru waɗanda suka yi hasara wadda ita ce kalimat ɗin da annabi adam ubangiji ta'ala ya kinsa masa wanda da su ya tuba ya yi nadama akan abin da ya yi wanda allah ta'ala ya hana shi na cin itaciya shi da matarsa hawa amma cewa wai ya ga rubutu ne a jikin jirkar al'arshi Allah ta'ala ya haɗa sunansa da na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ya ga sunansa ya yi tawassuli da sunansa ya ce Allah dan mai wannan sunan da ka haɗa sunanka da shi ka gafarta mun ka yafe mun Allah ta'ala ya ce aka yi kasan darajarsa aka yi tawassuli da shi ya ce dan ka haɗa sunanka da nashi ba wanda za ka haɗa sunanka da nashi sai wanda yake da martaba wani hadisi ne maudu'i hadisi ne na ƙarya hadisi ne wanda bai inganta yana cikin mustadrak na hakim yana daga cikin hadisan da hakim ya bata littafinsa mustadrak da su hadisin hadisin ah, abdurrahman ibn zaid ibn aslam wanda kuma an tuhume shi da cewa yana kawo hadisai na ƙarya yana jingina babansa shi kansa hakim ya faɗi wannan magana a cikin littafinsa da ya akan mazajen da suke ba karɓaɓɓu ba littafinsa na abdu'afa ya faɗi cewa abdurrahman ibn zaid ibn aslam rawa an abihi ahaditha mawdu'a wal hamlu fiha alai shi abdurrahman ibn zaid ibn aslam ya ruwaito hadisan ƙarya ya jingina babansa kuma shi ne ke da laifin babansa ba zaid ibn aslam tabi'i ne wanda yake mutumin kirki a saboda haka hadisin wannan bai inganta ba hadisi ne mawdu'i wasu na cewa ita ce kalmar da ya samu daga ubangijinsa cewa tawassuli da yayi da suna annabi sallallahu alaihi wasallam amma alqur'ani ya nuna ba haka bane alqur'ani ce qala rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wannan kuma yace yana son karin bayani akan wannan matsalar a ce babansu ne ya rasu tsawon shekaru uku sai ya zamanto kayan da ya bari a an aje su wasu ma sun bata wasu kuma daga cikin 'ya'yansu sun ɗauko sun yi amfani da wasu kamar kayan sawar shi da hulunanta na sawa to anan za a iya cewa sun yi zalunci kuma za a iya sa su cikin faɗin Allah inna lazina yakuluna amwalal yatama zulman inma yakuluna fi butunihim nara to babu shakka dukiyar dukiyar da ba a raba ta gado ba kamar ganimar da ba a raba ba ce ganimar da ba a raba ba wani ya ɗauka to ya yi satar ganima babu ƙararrin haka nan dukiya gado rigunan sawa da huluna da takalma tabarau duk wani abu da yake da kima da za a iya cewa yana da an tsaga shi za a saye shi yana da kima na mamaci cikin kayan gado yake bai halatta wani ya ɗauke ba kawai ya ta amfani da shi wani ya ɗau wani wani to sun ɓata dokar rabon gado da Allah ya kafa kuma laufi a wuladi da Allah ya kafa sun karya ta da zakari mislu hazzul yi saboda ka'ida kamata yi waɗannan kayayyaki a musu farashi hularsa wannan za a sayar da ita za ta yi kaza takalminsa zai yi kaza waɗannan rigunan nasa sababbi ne za su yi kaza waɗannan tsofaffi ne ko yaya dai a samu a yi musu farashi tunda ba sayarwa za a yi ba amma da ya kwatanta dai wani abu haka a rubuta sai da za a raba wannan kayan bisa wannan farashin da aka yi musu wannan shine abin da ya kamata amma mutane suna suna wasa da irin wannan sai a ɗauka wai babu komai ko a ɗauka ai ai saboda mu dai ƴaƴansa ne kuma mu dai ciki ɗaya muka fito ko wani abu irin wannan tare da cewa a nan kusan mazan ne duk za su cinye in kayan sawa ne kaga matan ba to ba da hasi su yi magana a ce sun kawo rigima bayan mahaifinsu ya mutu sun kawo rigima a cikin gida sai ga mazan sun cinye ka tunda su za sa babbari su za sa kaya su za sa hula su za sa takalmin sa mata duk ba sa ba to mai haƙƙin su ko kuma shike na jahiliya za a koma su ba su da ba su da rabo shikenan dan ku ne maza sai ku kanka ne abu shakka wannan yana daga ciki sai a san me aka ci a dawo da shi a yi lissafi a mayar wa kowa haƙƙinsa wannan shine zaman lafiya Allah ta'ala ya samu dace da fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa inda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in